To jama'a masu kallo da saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa a cikin wani sabon shiri. Wanda ni na fisa da saba gabatar muku da shi a daidai wannan lokaci. To a yau dai zan ɗan yi takaitaccen tsokaci ne akan yadda mace ya kamata ta tara mijinta bayan ya dawo daga wurin aiki ko ya dawo daga ofis ko ya dawo dai daga kasuwancinsa yadda uwar gida ya kamata ta tarbe gida. mafi yawancin mu ba mu san yadda za mu tafi miji idan ya dawo daga aiki ba kuma wannan abin yana da matukar muhimmanci a zamantakewar auren mu wani lokacin za ki ga mai gida ya dawo maybe ya fita ma bai samu abin da ya kamata ya samu ba kuma ya zo ya dinkari cikin gida yadda ya kamata ya ganki ya ji daɗi yadda za ki tare shi duk wani damuwa ki kauda masa amma a'a baki san yadda za ki yi hakan ba to uwar gida yadda ya kamata ta tare mai gida shine ya dawo salamu alaikum ya shigo ki tashi da fara'a ki dama ki daga kin kintsa kanki kin gyara kanki ko ina na jikinki yana tashin kanshi kin dawo in jaka ne a hannun shi kin ansa idan wata leda ne ya shigo da ita kin ansa kin tare mijinki kin runguma abinki mijinki ne ba wani maganan kunya a ciki kin tare shi kin rungume shi kin kamo hannun shi kin zaune da shi akan kujera in takalmi ne a kafan shi kin cire mashi in kuma dama tun daga kofa ya cire abin shi to alhamdulillah kin zauna da shi kin zauna kin gaishe shi da yar fara'a ki ba wai kin zauna dusu dusu ba rungumar ma ma iri iri ne wata bata ma iya runguman mijin wata kawai cakuma za ta ga mishi madadin ya ji daɗi a'a sai kuma ki ga kin ƙara hassala shi ki runguma mijinki yadda dai kika san cewa duk yadda kika mishi ki gamsar da shi kuma zai ji daɗi zai san cewa fa to lalle ya dawo gida yana nan a zaune kin tashi kin je kin kawo mishi ruwan sanyi kin kawo mishi kin dama kin riga kin tanaji wannan abin na dawowan shi ko ba ki da fridge ne zaki ce ko ai to ai ban ma da fridge inda zan sa ruwan sanyi a'a akwai kankara a kusa da ke zaki iya zuwa ki siyo naira goma ne kin sa kin sa mishi a dan jog kin kawo mishi kin zuba kin tsirara kin bashi ya sha to duk wata damuwa da ya dawo da ita in ya fita bai samu abin da yake sa rai bane to duk wannan tarban da kika mishi zai sa duk ya mance da wata damuwa da ya kunsa a wannan ranar nan ya sha ruwa ya ji sanyi a cikin zuciyar shi to mai gida ka dawo lafiya ya abubuwan ya kasuwan da fatan dai an samu abin da ake so na ji daɗi na tun da dai ka fita ka dawo lafiya to alhamdulillah daga nan akwai abinci kin zauna kin kawo mishi in ya ce ba zai ci ba a wannan lokacin ga ruwan wanka can kin don mishi ya shiga ya cika kayan shi ya yi wanka tsaf tsaf